sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar muna tafi da shirin a bari ya huce, amma kafin nan bari mu je da duniyar ta waye gari. push-ups in. Okay. Get a couple meal if you're trying to book Yeah. She said that ain't no hands, look, see. Yeah. I'm at the top of the game. Started slaves, broken you see. Yeah. Mr. W from Nigeria. Flow sicker than malaria. Step up in the club, blow money like I'm running for president. So in charge, I saw rock, now my residence. Headed to the top, somewhere you haters have never been. Famous on the continent, MVP. You ain't heard about me, must be dumb, deaf or blind. Or living under a rock, you couple steps behind. It's LT Tito trick, I hold it down for SA. Where we hustle hard, get money the fast way. Am I African? I'm proud and got an X-May. Man, I this transparent like an X-ray. Joburg is my city, my presence is evident. Headed to the top, somewhere you haters ain't never been. Always criticize, I see you do it better than. Homie, talk, but my flow bring the cheddar in. I hear you talking tough, like you a chrome buster. I'm from Alex, so I ain't never scared. Won't crush ya. We keep it G.O.D. Suckers know that we don't play, yeah, we hold it down. So we do it in the CIA. Whoa, hey. i small from the K-E-N-Y-A. Uh, Where the grind don't stop. All the girls so hot. Blow money, at a hit her hate. What? We stacking on them. These actors be acting phony, but these won't hold me Yo. back. Nah call me back. East monkey on a bumping track. Beef turkey, me eat all that. The streets thirsty for all these raps. So please call me black. Then look into my soul. See your beginning, quit pretending and just come on Man, I'm straight out of Nairobi. I run my town like I'm the boss. Shout out to my homies from Johannesburg to Lagos. We're a team, we don't take a loss. Africa wide and all across. Haters, we can hear y'all behind the sound of the blood. Anywhere we go, we stretch cause we've got that go. din nan ta fara narkewa to nan ne kake ga mutum ke gane kurinsa musamman idan baka yi shiri sosai ba <laughs> ga shi ku kuma ni da yake duniya ce baki ɗayanta ka san mu nan sabili da ba yawa irin naku ban an iya share dusar kankaran nan ana gamawa ma sai ka ga kamar ba a yi ba sai an share ta amma ana jin jiki ma eh, ana magadar kenan kafin ta narke nan dai dan wani lokaci wato wato in kika je cibiyar kasuwanci na downtown Manhattan kana iya kaga an share dusar eh. kankaran nan amma in ka shigo wurin mu marasa galihu eh. nan ta bronze ta brooklyn <laughs> dusar sarkar nan nan baya hankali ba hanyar <laughs> wata ɗaya wallahi Eh saboda sanyi baya ba. Mm. ba an yi rana bane ba za ta mai Yawwa. Lokaci. Eh, kana kuma ga shi kuma tun da yawancin lokacin wurare nan babu inda ake faki garejin faki mota da ana faki a kan hanya ne. To shi yake kara. bari haka haka da ni. zama da wahalar. Kwarai kuwa. Kware kuwa. Ka je gina gina motar kama sai kayi sai da gaske. Kware ba ki ga wani da aka nuno shi ba shi dan sa ma ya dauke yana sharan da sarkan a jikin motarsa. Sai <laughs> ga mana na cin kai. <laughs> A duniya yayi yayi. Eh mana. Ba kira mishi dan sanda a ce ya take haƙƙi. A je abin da yawa. Eh, gaskiya ne. Baba dungun zamu karrama tsohon ma'aikacin hmm. sashen Hausa ne. Mu ba za mu ce abokin aikin mu dan sabili da mu a zamanin ba a zamanin mu yayyayi ba mu ma labari mu <laughs> Allah hmm. a to mu dai abin da zan ce mun ji labari tunda ba mu aiki da shi ba shi dai a lokacin da yake aiki a nan muna muna kananan yara muna kofar gidansu muke muke wucewa kullum sai a ba su eh. zuwa ce na eh. su ai yana America kullum to kanwashi kawar yaya ta ce to kullum gidansu nan dai muna shiga kafin mu wuce Allah sarki wato anti anti in kuna yara ke da mu muna yan mitsi mitsi sannan wasu kuma ba sa dan kamar su alajuwa ne ba zan ambaci suna ba da a lokacin a malin fashi sai mu kofar gidan mu je makaranta to yawwa a kai wanda haka ce kuna mutum haka ne dan su ba dai ba a ku ba a faɗi gaskiya a faɗi gaskiya wadansu ba a yi ku ba to Allah Allah ji kan mamaci aka ce waka a bakin da ita ta fi daɗi a lokacin da muka yi bikin cika shekaru arba'in da ɗaya ɗin nan da kafa sashen hausa mun an yi hirarraki da waɗanda suke da rai sai kasance a cikin waɗanda aka fara sashen hausa dai a lokacin shi kaɗai ne yake da rai eh, ga hirar da aka yi da shi a game da kafa sashen hausa da dai tarihin tarin can farko na gaya maka muni ah, set kashi kenan na uku da na je na iske to saboda haka tun da na zo na iske su ba zan manta ta manta da lauya salloji biya ba Allah ji shi Allah ramshi shi saboda ya nuna man gidan da shi da Abbas da sun rasu abokaina in na tana sin kamar an kuka duk su Allah ji kansu Allah rahamshe su Ibrahim Umar shine ya kafa tashe dama yana can yana aikowa da tape ana sawa sai ce musu me zai hana ku kasa kafa tasha kamar BBC shine suka ba shi dama ya kira aka zo aka aiko da jarabawa ni a London ma ne jarabawa ta zuwa America aka yi eh, eh, eh, daga nan sai shi ya aiko MA Abu Kano ya je suka zanna sannan sai suka dinga daukan mu so wannan tsarin da suka yi ya ba mu damar kafa da tushenta ita wannan gidan rediyo na murya amurka sannan aka fara ɗaukan mace guda ita ce hawa daga baya sai ita jimai ali ta je to yanzu kaga kusan na so masu gori kun cika gida da mata 'yan mata ga sunan eh to wani fata kake musu aliyu mustapha ya zama wani babban abokina lokacin da aka yi man operation aka yi man hida aka ce appendicitis shi yi ji ɗaukon da mota har zuwa gida ka je ka same shi a wurin aikin ya zo ya zo ya same ka ya same ni ne kun san juna kafin ka bar gurin rai da gaske wanda na ce maka amini na ne shi ya dauko ni ya kawo ni kuma kafin ya dauko ni da na bar gida na yi kamar kwana goma a asibiti shi ke zuwa da cak ni na ya je iyali na ce hone ya kai musu gida so kaga wannan ba zan manta da shi ba shekara eh, nawa kai ne shekara goma na je in shekara biyu in dawo kasan america yanzu banda aliyu mustapha sokoto <coughs> eh. wanda yanzu shine shugaban sashen hausa gaba daya suwaye suwaye suwaye ka sani wanda suke gudu mai gore na aika masa yadda muke dinnan kudda kudi ya zo hannun gidan wata rana ya zo ya gani da iyalina na aika masa da congratulations amma ba text ba bayani ba komi da komi saboda haka ina fatan in yaji wannan goron da zai mashi zai woman tax ko ba komi ya woman tax kawai ma sai ya gode su suwaye yanzu banda ali mustapha sokoto wanda ka sani ai dama jimai ali ce a wannan ibrahim alfa ahmed jimai ali su muka bari a can wani fatan alheri za kawo gidan ya cika shekaru 41 kai ai fatan ma ba iyaka wadda da gaske don saboda wato a yanzu dai a duniyar hausa sashen hausa na duniya to ban zan ce suna kadda da da bbc ba amma gidajen rediyon nan guda biyu sun faɗakar da bahaushe fiye da abin da zai samu a primary school secondary school ko university kullum cikin faɗakarwa muke kuma har yanzu a wani sa'a frcn suka ɗauke ni su ma su ma na gama lahiya da su cewa ma suka yi za su yi man fati amma ina son wani abu na ce za su kai ni aikin haji suka kai ni aikin haji na yi shugaban mutum uku mu uku wanda fatan alheri kace kwana 40 fatan alheri da nake ma a gidan rediyon muri amurka fatan alheri da babu iyaka abinda nake fata kullum ina fatan allah ya sa duk wanda kenan su gama lafiya da mazansu da matansu. An zo da sauye-sauye a wannan murya Amurka an samu sauye-sauye an kawo sabbin shirye-shirye yanzu misali kwanan nan ma an zo an ƙara kawo wasu sabbin shirye-shirye banda wa'anda bayan katowa aka kawo. Me ra'ayinka game da irin sabbin shirye-shiryen da ake zuwa da su? Mu lokacin mu ba ma kwantar babu wani abin alaka tsakaninmu da masu saurare kai tsaye. amma inda abin ya burge ni da ma ba ma mune amurka da sauran gidajen rediyo nasun ma ya fi domin su da gamawa dama mu back hub muke ce mashi sai ka je kayi research yi abin nan kamar dan university sannan ka zo ka yi bayani akan hanyoyi akan ruwan sha akan wani abu amma sunan da gama labarai ko minti shida ne ake labarai mu da minti goma muke kamar yadda ga muka dazu dama idan ka da gama wasu sai ce ku bugo ku gaya mana abin da ke faruwa akan misalin rikicin yan latest dai shine nan kwana-kwanan nan shine a moke kunne wani shiri da jihohin yammacin duniya da middle belt suka shirya za su tsara kansu da kansu ba tare da sa hannun gwamnatin tarayya ba to kaga wannan su kuma yanzu ya zama cikin debate wato ana tankiya su yarbawan sun ce sai sun yi shi kuma malami a ministan shari'a ya ce a'a ya kake ganin su a nan sabbin shirye da aka zo da su to shi ne siske wannan abu sabo da ya faru suna son ka bugo waya ka gaya musu me ra'ayinka to mu lokacin nan ba wannan direct content ka buga waya kan ni na ta kokarin ma buga waya ba na samu amma <laughs> wasu ne wasu wanda shi fusa samu kamar wannan mai rediyo da rekoda a nan Kaduna ina kullun shi sai ka ji shi to wannan shirin wato wani abu ne wani alaka tsakanin masu labarai da ma'aikatan amurka da kuma su mutane general public wato mutane talaka ba kowa ya faɗa ainihin ra'ayin shi da abin da ya dame shi kuma ka san su shugabanni ba za su so wannan shirin ba amma wannan shirin ne wanda ya zo ya zanna daren da sauran gidajen rediyo da sun ansa shine ɗaya daga cikin sabbin ah, irin da suka yi bayan mun baro can sai bayan ka baro aka zo da irin su ciki da gaskiya daga baya baya irin su tsaka mai wuya shi ciki da gaskiya mai kwakulo irin yadda aka yi ha'inci don nemo mutane haƙi tsaka mai wuya wanda ake kawo 'yan siyasa a gwara ko wani abu da ya taso irin shirin shirye-shiryen ya kace wallahi ka su saman inda nake jin kaikai domin dole ne ka abin nan ka jinjina ma shi ah, ali mustapha sokoto wannan abin da ake tankiya kaga shi ma wani talakawa ne su zanna wannan ya ce a'a an yi kukun yi kaza opposition kuma wanda suke gwamnatin su ce mu muka yi kaza su kuma wanda suke yan adawa su ce a karya kuke kaza kaza kaza ba su ce da karya ake amma dai ana da cewa a tankiyan nan tana ba mutane wani haske na abin da ke gudana tsakanin ma'aikata da kuma a tsakanin gwamnati da talakawa da kuma makarrabai da ke koye da gwamna yan kuci kubani da ke koye da gwamna da kuma mutanen da suke jin cewa an hana su ganin gwamna ko kuma an hana su yin wani abu na gwamna wannan shirin yana da kyau kwarai ciki da gaskiya kuwa ba ma wanda ya kai shi saboda shi bayan ma aikin da kyan shi taimako ne wannan shiri haddala lada ma ran lahira za ka same shi domin akan ce mutum ya rasa inda zai je kai kanshi an cuce shi an zalunce shi sai wurin su. wallahi da yawa bayan an gama shirin akan samu abin masfala mutum ya zo ya ce wallahi na gode muku ni kaina nan na so su yi mani saboda wani shi wani da wasu guda uku da nake so in buga da na kai ma shi wanda yake darakta na gwamna sai danni aka yi ta aka yi ta daga baya sai na buga masu nasu kaya za su taimake ni kenan sai na ba matar abokin gwamnan kuma dan uwana ne da aka je da abin nan kuka na gwamna ya ce aje ya kira shi ci ka zo ka binciko wannan ga shaida da takaduna wala da ya je sai ga shi binciko har da sa hannun shi ya ce wannan sa hannun ya ce ni ne ce to kuma ka ce wai a kai baka ka ce ma yan jarida su eh, Nasiru Alkaya su Wais Abubakar Idris da na kai masu wannan kukan ka ce wai baka ma san ba to sai gashi idan wani mana kayana yanzu suna nan sai na buga su wani samu in Allah da zan samu wani abu a ƙarshe wannan sako na minti ɗaya ko wani abu za ka aiki to ai ma sakon ma ya riga ya je ni dai bayan da za a yi a ce sahiya ta yi ban saurare su ba eh, da rana kuma da yake yanzu na zama abin nan kamar pensioner in ina nan da rana zan saurare su yi ma zan saurare su ukun nan da su da bbc ba su wuce ni sai dai in na samu an samu matsala ko in ina gida malumfashi na aka kawo lantarki rediyo na bata yi ko kuma anan ko kuma dai wani matsala dai haka amma duk ranar duniya wani yana ce min wai su gidajen rediyon nan na waje na ce kai ba dan gidajen rediyon waje ba sai ai gobara bayan gidanku ko a zo a kona gonaku ta bayan gida baka sani ba saboda nan nan ba za su gaya maka ba amma su na can wurin za su wani babu abin da they did no stone and turn ba abin da ba za su iya faɗi maka ba inda gaskiya ne saboda ka gidajen rediyon kamar su murya amurka ai ga sunan ka gani ga nan ka gani BBC can bayan ka ni da Yusuf Nuhu nan kuma ka gani ga hoton su nan wurin don wanda suka rasu Allah ya ji kansu Ali Abbas Yusuf Yusuf Karaye Lawal Sallauji Biya a ah, Ibrahim abin nan um, shi Ibrahim Umar wanda ya kafa tashe da ma abu kano allah ubangiji allah ya rahama masu wanda na manta kuma allah ya gafarta mashi allah ya gafarta mana in ta ta zo allah ya gafarta mana na so in yi karin detail amma yana da jiran a wato bayani daga shi shugaban gidan rediyon murya amurka abokina sahibina wanda ya taimake ni lokacin da muna tare yana sun da allah kada ya katsa wannan zumuncin to muna godiya kaji eh, eh, gaskiya gaskiya akwai tarihi kan akwai tarihi kan wato kenan sama sa'a ma kawai aka yi shi kaɗai ya rage saboda idan za a yi wannan buki ya mu tarihi haka fa kuma kuma kaga wannan a bare hucin ma shi ne ma ya fara wannan shirin amma ba da wannan sunan ba amma dai irin wannan dai labarin shine na barkwanci na ainihi shine ya fara shi eh daga baya ne da aka zo aka eh, baya na ya tafi kuma aka zo aka ci gaba da shirin Ibrahim Alfa'ar mai ya karba sai shi kuma aka zo aka sake mishi sunan da yake yadda muke mu ma muka gaje shi a yau din nan Allah sarki muka gaje shi a yau aikinsa yayi tasiri ga aikinsa yayi tasiri aiki yayi tasiri to mu ma Allah ya sa mu bakke kyawu amin sun mu amin anti Eh, to, eh, eh, kana cewa kana kana da labari ne ka lura da shi karshen wannan shekara wannan shirye shirye na kashi a bana dai shirin a bari ya huce. To da yake muna ko kuma kamar yadda kika faɗa tun farkon wannan shiri kacokan zai ta'allaka ne akan wato karrama tsohon ma'aikacin nan gidan na muryar Amurka. dole ne kuma mu yi duba wato mu yi duba irin abubuwa da suka faru a wannan shekara wato mu gode ma Allah akan ni'ima da baiwa da ya mana wanda yake ba mun fi kowa ba ne amma Allah ya mana hakan saboda in kin duba ina jin wata ɗaya zuwa biyu kaɗai ne mm, wannan shekara za iya cewa an yi shi cikin sukuni amma tun daga wata na biyu ɗin nan in kina tunawa amin Amin. Kina tunawa wato muna shiga February aka fara ɗauko zancen har aka, yi training na telework da sauransu wanda ke gwada a wannan February ɗin ma ba a gama shi kwata-kwata haka sosai ba aka zo aka fuskanci wannan lalura. To har aka kawo ga wannan lokaci. wato mawuyacin hali haka yake haka take kowa yana allah allah ya ga bayan wannan shekara bala'i wannan shekara gaba ɗaya shekara an yi ta ne a cikin wani mawuyacin hali a duniya baki ɗaya mu ma ka ga a cikin wannan makon ma ai ka ga mun yi rashin wani tsohon ma'aikacin mu kuma shi ma Alhaji Suleiman Tarawali wani dan kasar Taliyo eh, din nan da shi ma ya je hu ya yi eh. Kin ga shi wannan Tarawalin nan wato mutumin kirki ne fa Eh wato in ya ganka yadda ka san daman kun san juna shekaru wala haka yake hudda da kai kuma in bai ganka ba kwana biyu da ya ganka ya rika tambayan ka kenan ina ka shiga ina ka tafi wallahi to maka kafin eh, tafiya ta aiki a Najeriya din nan eh. kafin da zan tafi sai Suleiman ya kira ni ya kira ni yana yana matsiya kowane lokaci kullum zai kira sai ce Grace Abdullahi Tarawali <laughs> Grace Abdullahi Suleiman Tarawali eh <laughs> wayo Wayo. Amin. Amin kuma ba za mu manta da abu dan uwan aikinmu shi ma Ladan Ibrahim a yawa wanda shi ma wasu 'yan watanni kalilan da suka gabata shi kuma Allah ya karbe shi. Lalle wannan shekaran an yi zuba sosai. An yi rashi, mun yi rashi sosai, mun rashi sosai to mu da muke cikin masu rai Allah ya sa mu ga bayan wannan bala'in wannan shekara amin Allah kuma nuna mana shekara ta 2021 amin a cikin alherin sa Allah ya kyautata karshen mu kuma amin amin duka da iyalan mamaci eh, shi tsohon ma'aikacin sashen Hausa a wato Nasiru Mewada Allah ya ƙara musu dangana Allah kuma ya raya zuri'a da ya bari a Amin sun amin. Amin. Ga ga Bala Juli da Rarraba Sabili da aka tilasta ja birinci dan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya kai mu wannan wato a shekara ta 2021 kenan ko? Mun muna cikin masu rai. Amin yanzu a madadin alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya ta mu ga ƙarshen wannan shekara lafiya ya kuma ta shekara ta 2021 ta zama mai alheri a gare mu da alheri. haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.